Fondation Hirondel Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana gunguma ɗantani ke ɗauke da gama shirin ga kanin labarin. Za mu soma shirin da ra'ayin masu bukata bisa bitar hawa-hawan farashin sadarwa na kamfunan tafi da gidan kasalula a ƙasar Niger. Mahukuntan da'ira sun shiga wargaje shagunan kasuwar dole ta yame za ku ji ra'ayin sandikar masu ruwa tsaki ga kasuwanci a ƙasar Niger. A shafin rahoton musamman za mu maganta kan tasirin lamarin bakuncin abure kan ilimantarwar yara a cikin yankin kawar. Masu sauraro barkamu da yau litinin 16 ga watan Janairu 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Tun jiya masu amfani da wayoyin tafi da gidanka salula sun lura da wani canji a wajen farashi daban-daban na sarrafawar musamman a kan kira da kuma wato zuba canji caji na saka bayanai wani bita da 'yan ƙasar Nijiyar ke ganin ya wuce kima. A bikiyar aikinmu Samira Rafi ta naɗa mana ra'ayin wasunsu kan titunan yamme bari mu saurare su. kamar kowane ina ganin ra'ayi ya kasance ɗaya game da wannan ƙari daga wajen kowa domin ku tuna farfe da kuka samu misali da dala ɗari kuna da mega ɗari hudu a yau kuna da mega ɗari biyu to yana ganin wannan mataki na kisa ne ba a yi wani tunani mai kyau ba kuma da ke zama wani koma wannan mataki ba yiwa a aiwatar da shi domin ko 'yan kasuwa suna amfani da wannan layi domin su yi musanyar kotuna

niyyarsu ta jerin gwanau domin tilasarwar da wasu koke-koken nasu. Abdullahi Saidu, jagoran M. Sosondo na ƙasa, yawa Ali Nyalli Abdulmumuni bayani a kai Mutari Muhammadu ɗauke da fasara. Ya yi wajen sati biyu da muka sanar da jerin gwano a ranar 22 ga watan Janairu domin tilasta girmama ɗiyaucin ƙasa da buƙatar ficewar sojojin barkan na Faransa da nuna rashin jin daɗi akan abin da yake faruwa ba na ƙara farashin gazuwal da tsadar rayuwa musamman akan kayayyakin masarufi da fallasa rashin jagoranci na gari da taɓarɓarewar tsarin tafiya makarantun boko waɗannan su ne buƙatocin da jerin gwano na ranar 22 ga watan janairu zai mayar da hankali kuma wannan jerin gwano za a gudanar da shi a cikin sassan ƙasa tare da ba da ranakun da za a yi daga shugabanni na rassa daban-daban na ƙasa. Bari mu isa yankin abzin ƙungiyoyin farar fula na jihar agadas a ranar uku ga watan january sun kai karar kamfanin haƙar ma'adinai na dasa somida a kotu a cewar su ƙididdigar tasirin ga mali da kamfanin ƙasar kanada ɗin ke yi bayya mutunta kariyar rayuwar 'yan ƙasa da ke kewayen sansanin mahaƙar wakilinmu Musa Mamman ya firanta da Alasan Barka, mamba na kungiyar farar hular Maman Ada dauke da fasarar kalamun nasa. Bayan sanarwa goma sha tara da taron manema labarai da dama da ayyuka masu yawa na kungiyar fararen hula na Agadas har yanzu ba mu samu amsa ba ta hukumomin wurin ko ta hukumomin ƙasa kotun shari'a ita ce hanya guda na yaƙi da rashin gaskiya kuma shari'a ana bada ta ga 'yan ƙasa kenan ba mu da wata hanya illa mu kai su mida gaban kotu shugaban kotu da ke alkali mai shari'a mun kira su domin a ɗauki matakan rigakafi matakan gaggawa domin kare rayuwar 'yan mu da ke can sansanin ba ɗauki matakai ba ko guda domin yin rigakafin lafiyarsu da kuma tabbatar da ci gaban su domin amsa bukatun su cikin irin wannan lokaci da abin da ke janyowa musamman ma na nazarin tasirin wannan matsala ga muhalli da aka gaggauta yi. da ta buƙaci tallafin gwamnati amma mun yi tsayin daka domin kotu ta kare hakkin da les droits et les droits de nos populations. A nan babban birnin ƙasa ɗaruruwan shaguna aka wargaje jiya a kasuwar dole ta nan yame biyo bayan wata ziyara da ɗan majalisa kuma bugu da ƙari magajin birnin Yame ya kai a can, lamarin da sandikar masu kasuwanci na ƙasar Nijar suka ma Allah waddai, waka dai bakin mai ita ta fi daɗi, bari mu saurari Hashimu masallaci babban magatakardar inda ya ce. a shekaran jiya zuwa jiya akalla an washe shago kusan 300 na yan kasuwa waɗanda sun ka gina cikin kasuwa suke ba bisa hanya ba bayan hukuma ta nyamai ta biyu sun yi shara sun karba ma yan kasuwa wuraren kuma yan kasuwa sai sun ka gina wanda ya bada mayar na komin dai wanda ya zo ya hoshe shine umar dogari har yanzu ba mu samu wani dalili ba wanda ya sa ya zo ya hoshe mana waɗannan shaguna domin bai kere delege ba ko sandika ya ba su labarin cewa zan zo wajen ku to wannan abu abun bakin ciki ne daga cikin gine-ginen da an kai akwai waɗanda gidajen su ne sun ka saida sun kai gina akwai waɗanda sun nemi alhorma wajen banki sun yi gina a yau an rusa wannan kaddarar tasu abin ya halba ma wajen miliyan ɗari biyar hasarar da an kai A fuskar ilmantarwa, yajin aikin da malaman ba da karatun boko yan rage na cibiyoyin makarantun aikin hannu na birnin Kwanni, wace suka soma ranar tara ga watan Janairu a yau suka ɗage yajin aikin suna tambayar a biya su ne albashin suna watan Desamba 2022 wanda a faɗar babban sakatarin nasu kwata-kwata an biya su gaba ɗai daga gobe malaman za su koma bakin aikinsu a cewar Sumaila Saini babban sakatarin sandikar a firarsa da wakilinmu Asuman Musa Arzika. To yanzu kuma sai mu je dai bisa ga ilimantarwa Fiye da ɗalibi ɗari da saba'in dukansu yaran wa'anda suka yi gushi ne daga mazamninsu suka fito daga gundumomin makwabta da ke cikin rashin kwanciyar hankali kuma aka karɓe su a cikin makarantun ballai yara hashimu hamidu daraktan ilimantarwa na gundumar ballai yara ya ƙarawa saidi abdu winditan bayani a kai balle yara ba gunduma ce da ke akwai rashin tsaro ba amma muna karɓar ɗalibai da suke zuwa daga wasu gundumomi inda ke akwai rashin tsaro musamman gunduma bani bangu wani yanki na gunduma balle yara daga ajin firamare zuwa sakandare mun tantance ɗalibai ɗari da saba'in da hudu da suka baro mazaunin su suka kasance a cikin makarantunmu a cikin ɗaliban ɗari da saba'in da hudu tisa'in da bakwai mata ne don haka ne a ɓangaren mu na yara muke ci gaba da kula da karatunsu. Mun ba da shawarar kirkirar wani santa na haɗa ɗalibai da suka baro mazauninsu da ke bisa hanyar makarantar firamare da ofishin ministan kula da ilimin boko yake kula da su. Bari mu komo yankin Abzin, cibiyoyi goma na azuzuwan share fage aka girka a cirozarin cikin gari da kuma kewaye domin a kubutar da yara ƙasa ga shekara goma sha biyar. Albarkacin wannan fusa'a yara da dama ɗiyan makiyaya sun samu shiga tsarin ilmantarwa a cewar Samma Bulu, inspektan yaƙi da jahilci ga fasarar bayanin da Yama Ahmed Felan. ku da dama ba su gane dubarun cibiyar azuzuwan share fage ba sosai da aka ce musu abu ne na watanni tara wata biyu na harsuna bakwai na faransanci game da kamfan da muka kammala daga cibiyoyi goma na azuzuwan share fage iyaye da dama sun fahimci ana iya ceto yara mun samu yara 264 'yan shekara tara zuwa goma sha biyu daga cikinsu 'yan mata 123 'yan maza 140 bayan kamfan ɗin mun kimanta waɗannan cibiyoyi mun samu yara 164 da za su wuce kai tsaye aji na CED yara ne da ba su taba zuwa makaranta ba aka tattara yara 58 za su tsayawa aji na su eh, yaran makiyaya ne yaran ƙauye ne yaran unguwanni ne mun gode wa Allah yara an saka su cikin tsarin karatu daidai da za su samu shekara ɗaya zuwa biyu na karatu kamar sauran yara da ke zuwa wanda suka samu tukucin gasar Miss Niger na shekara 2023 a yau da sai ne a nan yame aka ba su tukucinsu wace ta zama Miss Niger ɗin ta samu miliyan uku mai bi mata miliyan ɗaya ita da ta ukun su kuma wanda suka shiga gasar an ba su hili mai metir kare 400 babban daraktan cibiyar da ya tsara wannan gasar Ibrahim Suleiman ya yi bayani a kai mamman ada ɗauke da fasara. Mun tallafa ma wannan biki da kusan miliyan 20 domin ƙara darajar Mr. sarauniyar kyau. Domin bikin Misa na farko an samu cece kuce haka na biyu kuma mun lura cewa hakikanin gaskiya matsaloli ne na kuɗi. Dalilin kenan kuka ga Misa tana da miliyan uku ba abu kaɗan ba ne. Yanzu mun ɗauki niyyar watsa bikin kai tsaye ta talabijin ɗan ƙasa. Mun ɗauki niyyar ɗaukar nauyin zauren Matma Gandi kuma mun cika alƙawura na tukwicin kuɗi zuwa ga sarauniyar kyau da daban-daban abin da zan ce ga kwamitin tsare-tsare shine na ƙara kwarewa tankaɗe da rairaye ya kasance na kware. a samu ƙwararru da za a yi aiki tare da su domin wannan biki ya kasance mai armashi kamar yadda ake yi a sauran kasashe. haskaka matan Nijar da al'adun Nijar. Bari mu kammala da ƙwallon kafa kwambalar fudda zakaran ƙwallon kafa aji na bakwai na kasashen afirka shan domin 2023 na ci gaba da gudana karon budawar ya wakana ne tsakanin kasa mai karbar baki da kasar libya inda suka tashi baram raga ɗaya da ɗaya a fuskar kasashen afirka ta yamma ranar asabar tawagar senegal ta yi fita mai fa'ida inda ta ci Cote d'Ivoire raga ɗaya da banza Mali za ta karanta na farko yau a karfe biyar na yamma ita da Angola cikin rukunin D a karfe takwas na dare Kamaru za ta kara da Congo cikin rukunin e inda Nijar ta kasance. Ƙananan hukumomi hudu na gundumar Bilma cikin jihar Agadas a ranakun hudu zuwa shida ga watan Janairu sun shirya wani babban taro bisa ilmantarwa da kariyar yara cikin yanayin lamarin bakuncin habre a yankin Kawar. Bari mu saurari wanga rahoton na Abari Abba Gana da Habibu Garba ya kawo mana. ilimi da horo da kariyar yara cikin tafarkin bakuncin haure a yankin kawar shine madubin babban zaman taron muhawarar da yawa kana a durku lawal kyari badami daraktan ma'aikatar ilimi da horo ta gundumar bilma ya bayyana ma'anar zaman taron muhawara ce da unicef ta ɗauki nauyi tare da zaben da'irori hudu na gunduma bilma manufar wannan shine taimakawa inganta samun shiga makaranta da rike ɗalibai a makarantun boko cikin tsarin boko mai inganci manufar manufofi na musamman da aka mayar da hankali a wajen wannan haduwar da farko canza yawu da dukkanin mahalarta taro, manyan kudurori a kan makarantun boko kariya bakuncin haure da sakamakon gwamnati a kan makarantun boko kare yara a cikin tsarin bakuncin haure cikin da'irori hudu na gundumar kawa a ce, cewar daraktan jiha na ma'aikatar ci gaban mata da kariyar yara ta agadas ana ci gaba da tattaunawa don ɗaukar matakan da suka dace ce don kare yara daga wannan yawon bakuncin hauren kamar yadda Alhassan amadu ya ce. Tsarin girka kwamiti hudu na da'irori masu kula da kariya da suka hada da dirku, fashi, shado da bilma wanda za a kawo kariya ga yara da suka tsinci kansu a cikin wani hali domin kowane yaro ya samu 'yanci. Mun kadamar da ɗaukar shugabannin cibiyoyi na da'irori masu kula da kare yara da zai girko a cikin kowace. Ganin cewa bakun hukuncin haure na da illa sosai ga ilimi da horon yara mahakuntan da'irar sun yi kira ga al'umma na su kawo tasu gudummawa don kare yaran bilma daga wannan al'amarin in ji dr sanda malam mai bima shugaban da'irar durku ma'aikatun magajin nan gari sun gane bakuncin haure abu ne da ke kawo illa ga tafiyar ilimin boko muna da wani tsari tare da abokanin hulɗa na dubawa a cikin kowace hanya ya za iya haɗa masu ruwa da tsaki akan makarantun boko da kariya gwamnati tana kokari haka ma ma'aikacin magajin nan gari su dafa musamman abokanin hulɗa kowa da kowa ya yi yadda makarantun boko za su gudana. Man sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin isa lawali da ke tace sai kuje mu daren da kam da kuma Musa Hassan wanda editan maraicen yau Rahilatu Sumana mai ba da umarni da sauran abokan aiki na cikin ƙasa baki daya ni naku ɗan badan da Arlit Malam Mamman Gungu ke muku sallama yanzu ga Salamatu Kadiri ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci ai sauraro lafiya.